أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته ولم تفسد صلاته باب من صفق جاهلا باي ما بيان akan wanda ya tabi ba min rijali daga cikin mazaizai daga cikin mazaizai idan mutum ya tabi bi salatihi cikin sallatai lam tafsu salatuhu sallatai ba ta baci fihi cikin wannan hadisin akwai sahlun sa'adin as-sa'idi radiyallahu anhu ya yi ruwaya an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi na ta bayan babi biyu watan Buhari ya kulla wannan babi wa munasabatu da tarjamati abinda an munasaba wannan babi tarjama watan Buhari ya so shi nuna muna watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban da sun kai tabi cikin sallah bai bata mu sallah ba babun idza qila lil musalli taqaddam aw yantazir tazara fala ba'asa babu babi idza qila an kace lil musalli ga mai sallah taqaddam gabatu aw yantazir ko ka jira tazara ya jira fala ba'asa babu laihi hadisna حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان هو أخبرنا سفيان هو huwa عن an abi hazim huwa salamatun dinarin an sa bin sa'ad radiyallahu anhu qala kana nasu mutane sun kasance yusalluna ma annabi sallallahu alaihi wa suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum aqidu udrihim alhajin suna wa'anda sun ka daura zannuwan su min sigari saboda karancin zannuwa sun kulla su ala riqabihin akan wayoyin su faqila lin nisa'i sai aka ce mata la tarfa anar usakunna kunna kada ku ɗauki kawunan ku hatta ya tsaye da jaru julusan sai mazaje sun komo zamne kada ku ɗauki kawunan ku sai maza sun komo zamne to cikin wannan hadisi ashe kenan an gano cikin wannan hadisin an gano ashe kenan watan idan mutum na cikin sallah ana iya mai tambihi wanda ba cikin sallah bana iya mai tambihi saboda nan abin da an ka ce wa kilalin nisa aka ce mata wa latar fa anar usa kunna kada ku dauki kawo nan ku hatta yasewa rijalu sai mazaje sun dawo jirusan zamani sun na ku dauki kawo nan ku to bisa ga wannan na kuma wani sun ka ce ashe bisa ga wannan kuma an samu wato wanda ba cikin sallah ba shi ba wanda a cikin sallah tambihi wanda ba cikin sallah ba na iya wanda a cikin sallah tambihi don shiga da sallah tai bisa ga wannan hadisi sannan kuma suka ce to ai an ka diba nan Buhari ya kulla babi babin da Buhari ya kulla ce bawa ma kila ai an ka ce lil musalli ta qaddam awin tazirfan tazira wala ba'asa ai an ka ce mishi ka jira ya jira fala ba'asa nan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata kada su igu kawo na su sai zai sun dawo zamne wannan ashe kenan kaga kamar an ce waɗanga su yi jinkiri waɗanga kuma su gabata <coughs> waɗannan su yi jinkiri waɗannan su gabata mata su yi jinkiri daga ɗagu kawunan su su kuma za su ɗagu kawunan su bayan sun ɗagu kawunan su sannan mata su ɗagu nasu kawuna to kuma cikin wannan hadisi an gano a kenan su ma mu wani mamu na gabata wani mamu ga aiki kuma kowane musalla ce nan lahiya lau sallah ba ta bashi ba to bisa ga dai wannan sun so su gitta Buhari akan cewa shi shina magana akan intizaru salati nan ga watan manzon Allah shin yoshi ba da ga umarni wakila lin nisa aka ce mata da aka ce mata shin cikin sallah na ko kojin sallah na wasu maluma sun ka akan cewa nan ga Buhari ya kulla babi akan cewa watan idza qila lil musalli in an ka ce mai sallah intizar ka jira taqaddam ka gabata abin ta zai ko kai jinkiri fan ta zara fala ba'asa in ya jira babu laihi to nan shine cikin sallah na kenan manzo Allah bada umarni ko ko jin sallah na bada umarni maluma sun ta akan cewa wajen sallah na manzo Allah ba mata umarni yace to in za mu fara sallah idan aka zo aka yi ruku'i in an ka ɗauko daga ruku'i idan aka yi sajada kada ku ɗagu kawunan ku sai maza sun ɗagu nasu kawuna wannan umarni na mazo sallallahu alaihi wasallam ya kasance wajen sallah ne amma da yake wajen sallah na ko cikin sallah ta kama ai wannan umarni ana yi ne muhammadu محمد بن yanku? babu la yuraddu salama fi salati Babu wannan babi na akan la yuraddu salama la yuraddu ko la yuraddu salama fi salati babin wannan babi ne wanda an a akan cewa mai sallah la ya ruddu salama ba shi mai da sallama fi salati in shina cikin sallah hadisna abdullahi ibn abi hadisna abdullahi ibn abi shayba قال حدثنا ابن كليل هو Abdullahi, الله ان الاعمش هو هو سليمان ابن مهران عن ابراهيم an Ibrahima هو Ibn يزيد النهائي عن an بن قيس عن an Abdullahi بن مسعود قال kuntu na kasance usallimu ala usallimu ala nabi ina wa manzon Allah sallama wa fi salati shi a cikin sallah fa ruddu alayya shi mai san min da sallama falan ma da ana yayin da mun mu daga daga habasha sallamtu alayhi ni wa manzon Allah sallama wa ya yaruddu alayya bai mai san min da sallama ba wa qala ce inna fi salati shugulan haqiqa cikin sallah akwai aiki akwai aiki mai girma cikin sallah to bisa ga wannan na sai kasance maluma sun yi sabani sabanin da maluma suka yi nan ga wato na farko dai maluma sun yi ittifaki akan cewa duk wanda a cikin sallah in an kai mai sallama ba zai mai da sallama ba da magana maluma sun yi ittifaki akan wannan duk wanda a cikin sallah idan wani mutum ya zo ya mai sallama ba zai mai san mai da sallama ba da magana shin ana mai suwa da ishara ko ba a mai suwa da ishara wa talafu malum ma sun yi sabani firrad daga mai da sallama bil ishati da ishara daga cikin su waza ba ya wasu jama'a daga cikin sun ka tahi ilal karahati zuwa karhanci ruwa zalika an ibnu abbasin ruwa zalika an ibnu abbasin wa ibnu umara an ruwaitu wannan na karhancin idan mutum na cikin sallah an kai mai sallama an an ruwaito hanci da gare su akan shi ishara da magana akan shi shi ishara ba ishara ba zai ishara ba wannan abin da an ke kenan daga Abdullahi ibn Umara da Abdullahi ibn Abbas sannan kuma wannan kuma wabi ya kulu Abu Hanifa wannan da shi Abu Hanifa ya riko a wa Shafi'i wa Ahmada wa Ishaqa wa Abi Thawrin dukkan wannan maluma guda hudu da muka lissafa yanzu da Abu Hanifa da shafi'i da ishaqu da hamdun hambalin da abu saurin dukkanin sun ta akan cewa idan mutum na cikin sallah an kai mai sallama bai mai da sallama ko bai ishara kuma wannan shine kauli na Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar sannan kuma daga ciki sai kasance malikun an anhu wa hata lafa fihi kaulu malikin amma zance na imamu na maliki ya saba ga in mutum na sallama in sallah an kai mai sallama bai da mai suwa shi ittifaki na ba zai magana ba shin wajen ishara fa to wa lafa fihi qaulu malikin famaratan qala bil karahati wani lokaci ce makaruhi na shi mai da sallama da ishara wani lokaci kuma fa ajaza wani lokaci kuma da ana yi babu komai yayi da ana yi babu komi to lokacin da ana yi babu komi to bisa ga wannan nan an ka dauki ana iya ayi to shi na bisa ga wannan sai maluma suka ce akan kauluka shi imamu malik radiyallahu anhu ya tahi akan cewa watan akan kauli biyu kauli ne guda ya tahi akan kasanci idan mutum na sallah an kai mai sallama bai mai da sallama ko da ishara sannan kuma an ruwaito da gare shi shina iya maisuwa da ishara yake shina iya maisuwa da ishara da kan shi ko kuma da hannun shi sannan kuma daga cikin wasu maluma sun ka akan halaccin ya samu shi wa sun kace akan halacci ya samu shi watan shi na da wannan da sayyiduna musayyabi da katada da bisiri bisri waɗannan maluma sun tafi akan babu komi idan mutun na sallah an kai mai sallama ya samu shi mai sallah da ishara to kuma daga cikin wannan akwai riwaya da an kawo da kasance ta sa'a ma kaulin da an ka samu ga ibnu abbasin ita ce riwaya ta wannan a na abi rabahin ya ce ya ruwaito ya gano ga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas shi na cikin sallah wasu mutane suka zo suka yi wani mutum ya zo ya mai sallama da ya mai sallama sai ya jawo hannun wannan mutum ya gama da nashi hannu ya mai musafaha ya sake shi cigaba da sallah sai sannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallacin Quba da ya zo masallacin Quba yana cikin nafila sai ɗaya sahabbai sahabbai suka zo suka yi mai sallama daga cikin lansaru da suka zo suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama da suka yi mai sallama manzon Allah ya musu isharar da hannun shi sannan kuma wannan hadisi da muka karanta yanzu ga riwaya ta mulimu nan da ya kasance bai mai sallama ga Abdullahi ne mas'udin ba ga wata riwaya an ce ya mai ishara kuma haka hadisin da atta shi ma ga Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu shi ma an ce ya mai ishara sani حدثنا أبو معمر حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد ko haddasana kasirun shinzirin ana ce ma shinziru kamar mutum wanda kasance sayi halki mutum mai mugun hali kaga shi da mugun suna kenan haddasana kasirun shinzirin an ada ibn abi rabahin an jabir ibn abdullah anhuma qala ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya aika ni fi hajatin akan wata bukata tashi fi hajatin lahu ga wata bukata tashi fan dalakatu nittahi faraja'atu ni komo fan komo baka haƙiƙa kadaitu ha na ƙare wannan bukata ta shi fa ataitu nabiyya ne zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa sallamtu alaihi ni wa manzon Allah sallama fa lam yarudda alaihi ba mai samin da sallama ba fa da fa a rafa afiqa fa a fi qalbi mallahu alamu bihi fa waqa ya ku fi ƙalbi cikin zuciyata mallahu alamu bihi abinda Allah shi an masani da shi wata na bakin ciki fa qultu ni ce fi nafsi cikin rayuwata la'alla rasulullahi kila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Waje wajada alayya yayi fushi da ni anni abda'atu alayhi na yi jinkiri daga aika ni da yi na zo ban dawo da wuri ba sun masa annan sallamtu alayhi ni sake mai sallama falam yurid alayya bai mai samin da sallama ba fa waqa fi qalbi ya sake aukuwa cikin zuciyata ashaddu min al-maratil ula wanda ya na farko tsanani ni samu wani bakin ciki wanda ban samu ba farko sun masa annan sallamtu alayhi ni mai sallama farad alayya yamma ya san da sallama da baki ba da ishara ba fa qala ce inna ko inna ma mana ani an da alayka haqiqa abin da hana mini amma san maka da sallama anni kuntu usalli na kasance sallah ne kai wa kana ala rahilatihi mutawajjihan ila gari qiblati wa kana ala rahilatihi manzon Allah ya kasance akan raqumatai mutawajjihan ila gari qiblati inda shika dibi ba alqibla shika dibi ba ashe kenan kaga wannan sallah ta nafila ce ashe da sallah ta farilla da sallah ta nafila duk in mutun na yinta in an kai mai sallaba mai mai da sallama baki amma ya samu shi mai suwa da ishara babu raqil aidi fi salati li amrin yazmu bihi babu ila aidi ba mai bayani akan daga hannuwa fi salati cikin sallah al'amrin saboda wani al'amari yanzu bihi wanda ya kasance sauka ga mutum haddathana qutayba ko yunus saidin qala hadisna abdul aziz huwa ibnu abi hazim an abi hazim huwa salamtun dinarin an sahal ibn sa'id radiyallahu anhu qala balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama labari ya kai ga manzon Allah annabani amrin na ofin haqiqa banu amrin na ofin bi quba suna quba kana bainahum shay'un sun kasance akwai wani tsakanin su na jayayya fa haraja yuslihu bainahum manzo Allah ya tada mai shi sulhi da su shi mu sulhi fi unatin cikin wasu jama'a min ashabihi cikin sahabbai ne sallallahu alaihi wasallama wa ku bisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka tsaye da manzon Allah cikin wajen wannan sulhin wa hanati salatu lokacin sallah yayi faja'a bilalun ila abi bakar radiyallahu anhuma watan sai bilal yazo inda abubakar Allah shaidda da su فقال يا أبا بكر يا أبو بكر إن رسول الله حقيقة منظور الله صلى الله عليه وسلم أقو بسا an tsaye da shi wa kada hanati salatu lokacin sallah yayi fa hallaka anta umman nasa shin ko kana da shawa na kalimanci mutane ko kana iya limanta mutane in shi ta in kala ce na'am ina iya limanta su in shi ita ko kuma ina iya limanta su in shi itum in kun so in ba ku sallah ga wata riwaya fa aqama bilal bilal ya iqama fa aqama bilal as-salata bilal yi kama ta sallah wata kaddama abubakar radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu shi kuma shigo gaba fa linnasi yawa mutane kabbara kabbara haramci ta shiga sallah fa ja'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yazo yamshi fi sufufi shina tahiya cikin sahu sahu ya shuqu ha shakkan shina cage sahu cagewa hatta kama fi saffi har manzon Allah ya tsaya cikin sahu na farko fa hazan nasu fi tasbihi mutane suka shiga suna ta tabi qala sahalun sahalun sabin asaidi mai riwaya hadisi yace at-tasbihu abinda ake kira tasbihu at-tasbihu tafi qala ce wa kana abubakar radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu ya kasance la ya tafi fi salatihi bashi waige bashi waiwaya cikin sallatai walamma akasaran nasu lokacin da mutane suka yi wata da tadi iltafata sai ya juyo fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sahu na gaba fa ashara ilaihi manzo Allah mai ishara ya murhu an yusalliya shina horo ne da shi sallah farafa abubakar radiyallahu anhu ya dahu sai abubakar radiyallahu anhu ya daga hannu ne fa hamidallaha ya gode ma Allah wa hadha mawdu'u tarjamati wannan shine mawdu'u tarjamati babu rabal babu rabal aidi fi salati ba mai bayani akan daga hannuwa cikin sallah idan wani al'amari ya sabka wannan huwa mawli'u tarjamati shine wurin tarjama wayu yuhazu minhu ana riko daga cikin wannan jawazu rab'il yadaini halaccin daga hannuwa liddu'a saboda addu'a wa nahwihi tamkatai idan mutun ya daga hannuwa ne saboda addu'a ko saboda nan addu'a wala ta'u salatuhu sallah ba ta baci ya daga hannuwa inda ya kamata a daga su kamar lokacin kuwa daga ruku'i an samu a daga hannuwa nan shin a nan ya daga hannuwa ne ko ba nan ba ko ba wani daga hannuwa na ba inda ya daga hannuwa ne sallah ta ba ta ɓaci la'annaha saboda ita daga hannuwa cikin sallah watan daga hannuwa cikin sallah watan shina nuna mi watan mawdu islamin shina gudun jayuwa ga al'amarin Allah wa hudu inda kankantar da kai sannan kuma tare da wannan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarra a babakarin ala zalika ya bar abubakar akan wannan bai ce mista ya ɗaga hannuwa na yi addu'a ba sun masa da raja alƙaƙara sannan abubakar ya dawo baya da baya wara ahu baya ne hatta kama fi saffi har ya tsaya cikin sahu wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya shiga gaba fasallalin lin yi wa mutane sallah fara ga lokacin da mazo Allah ya kare sallar shi a kabala Allah nas ya huskanto mutane fa qala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane malakum hina na bakun shay'un fi salati malakum mitame ku hina na bakun shay'un lokacin da wani abu same ku fi salati cikin sallah a hastun bit Ko ka shiga kuna ta tabi inna matasbihu lin nisa'i mata ha suke tabi cikin sallah idan wani abu ya sauka gare su man nabahu shay'un fi salatihi duk wanda wani abu ya sama cikin sallah tai fale kulhu ce subhanallah sun maltafata ila abi bakarin sannan manzo Allah jiyo ga abubakar radiyallahu anhu fa qala ce ya ababakar ya kai abubakar ma mana aka an tusalli lin nasi me hana ka kawa mutane sallah hina ashartu ilayka lokacin da nima ishara nace ka tsaya ka bada sallah qala abubakar sai abubakar yace ma kana yambage li ibn abi quhafa ba shi kamata da dan uban quhafa ana ce mishi abu quhafa usmanu dan dan mahaihin abubakar na ba shi kamata gare shi an yi salliya bayyana da rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai ba shi kamata li ibn abi quhafa bai ce ga abubakar ba yace dan uban quhafata bai kamata gare shi shi sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan dai ya samu matsayi babba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda manzon Allah ya bashi dama ya ci gaba da sallah din sai ga bai kamata ba shi shiga gaba manzon Allah na bayan shi manzon Allah shi kamata shi shiga gaba kowa na bayanai don haka ce bai kamata ga ibnu Abi Quhafa shigabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn abi quhafa to shi wannan abu quhafa ana ce mishi usmana ya musulunta yawan fitahi makka tare da an kace makka ne musulunta dan dan a mahaihin mahaihin abokan na sadiq radiyallahu anhu amma ya riga aboka ya riga shi rasuwa da kamar shekara daya ba cikin halifancin abubakar abubakar ya rasu ya bar shi bayan kusan shekara daya dan abubakar ya rasu a a sha biyu ga hijira shi kuma ya rasu sha hudu ga hijira kaga abubakar ya riga shi rasuwa kenan da kusan shekara biyu kuma sannan ya gaji abubakar ya gaji sudusi ɗaya bisa shidda daga cikin dukiya abubakar amma gaba ɗaya tara sai ce a ba sauran ƴaƴan abubakar su raba bayan an ba shi nashi haƙi eh. a'a watan yana tambaya akan mutum ya samu in kana sallah wani mutum salihu ya tsaya ba gare ka ka dawo ba shi shi ba da sallah wannan matsayin mazo na sallallahu alaihi wasallam shi kadai babu al-hasar fi salati ba mai bayani akan rike kugo cikin sallah shi ana rike kuibe cikin sallah ko ba a rike kuibe cikin sallah haddathana abu nu'mani huwa falalun dukainin haddathana hammadun huwa ibnu zaidin an ayyuba huwa ibnu abi tamima an muhammadin huwa ibnu sirina an abi hurairah radiyallahu anhu qala nuhiya an yi hani an alhatari daga rike kuɗi fi salati cikin sallah wa qala hishamun hishamun hassana yace wa abu hilalin da abu hilalin ana kiran shi muhammadun muhammadun sulaimin wa wa abu hilalin muhammadun sulaimin suka dukkanin wannan suka ce annabi sirina daga abdullahi ibn sirina an abi hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi ya zama marfu'i ko dan abin da ke nuna ga حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب an ayyuba عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الحسد في salati an hana rike kogo cikin sallah nuhi ya ce shin waka hani na nan hani shin na manzon Allah na ko ko wani sahabi na daga cikin manya manyan sahabbai to wannan hadisi ya zan kaman mawqufi ko kuma ta marfu'i a hukuman la tasriha wa qala hishamun amma hishamun hassana yace wa abu hilalin da abu hilalin wa abu hilalin da abu hilalin muhammadun sulaimin an ibn sirin daga abdullahi ibn sirina an abi hurayra daga abi hurayra annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga manzon Allah kenan kenan nan annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an al-hasra fi salati manzon Allah ya hani aka rike kugo cikin sallah to bisa ga wannan sai kasance maluma sun yi sabani shin mi an matsayin rike kugo cikin sallah maluma sun yi sabani akan mi a killa wasu maluma sun kace abinda Allah shedan lokacin da an ka lokacin da an ka sako shi daga cikin gidan aljanna aka sako shi duniya ya faɗo da kirku gunai don haka maluma sun kace a makarushi na rike kugu ba haram bane to kuma wasu maluma suka ce a'a shi da rike kugu aiki na na yahudawa yahuda su ka rike kugon su saboda takabburi da girman kai saboda girman kai da roho shi ka sa su rike kugun su to maluma dai sun kawo hujjoji daban-daban aka rike kugu amma dai shi dai wannan hani na mazo sallallahu alaihi wasallam nahyu karahatin ne hani akan karhanci yake bisa gare shi Abdullahi ibn Abbas ya tahi bisa gare shi Abdullahi ibn Umar ya tahi sannan ko bisa gare shi sauran maluma jumhurin maluma sun ka tahi akan cewa rike kugu cikin sallah makaruhi ne حدثنا أمرون حدثنا أمرون علي هو الفلاس حدثنا يحيى huwa ibn sa'id al-qattanu حدثنا أبرون علي الفلاس حدثنا يحيى هو ابن سيد القطان حدثنا هشام بن حسان حدثنا محمد بن حدثنا محمد هو ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي ان يصلي رجل مهتسرا نهي ان يهني ان يصلي رجل mutun shi sallah mutahassira shi na rike da kugu ne kaga sake mai da ya sake mai da hadi amma kun bai faɗi mai hani ba to tunda can an samu mai hani can ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ashe kenan an samu hani bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hito amma wannan hayo Allah karahati hani wannan akan karhanci yake babu ma yukiru rajulu ashya'a fi salati babu ma yukiru rajulu wa tambaya mai bayani akan ma yukiru rajulu abinda mutum ke tunani fi salati cikin sallah abkara yukiru abkara yukiru tabkiran ko kuma fakkara yukiru tafakkuran in an ka ce fakkara yufakiru tafakkuran in anka ce abkara yufkiru tafkiran allama yu'allimu ta'aliman zakara yuzakiru tafkiran to shi na ce babu ma babun wannan babi ne yufkiru rajulu ashiya fi salati mutum na iya tuna wani abu cikin sallah babu komai ga tunani ne ko ko akwai wa qala umar radiyallahu anhu mun hadabi radiyallahu anhu yace inni la uzashij inni la uzashij jayshi haqiqa na kasance ina tsarin yaki na wa na fi salati ina cikin sallah shina cikin sallah shina tunanin yaki ya kamata in tsara wasu su zo wasu wani su zo wuri kaza su wani su zo wuri kaza su wani su kai hari wuri kaza ya ce ya saba shina tsarin yaki da Madina har zuwa birnin Yaman kuma shi shina cikin sallah tai حدثنا isa بن منصور قال حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة هو عبد الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى ناي صلى الأسرى تعد مزون الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم لوكتين مزون الله سلم صلى قام سريعا يميكي دقوقاوا jahala ala ba'adin sa'ihi ya shiga cikin ɗaki daga cikin ɗaki na sassanin iyalle ne sun masa annan harajen shi to wa'ara wara'a ya ga ma fi wujuhil qaumi abinda ke ga huskokin mutane min ta'ajjubihin na mamakin sun bi ajihi akan gaugawa tai sai ga mutane suna mamaki akan wanda ya gaugawa ta kuma sake dawowa fa qala ce zakartu na tuna wa ana fi salati na tuna ina cikin sallah na tuna tibran ta mata zinariya ko ta azurfa inda na bar agunmu wadda ya kasance ta sadaka ce fakari hito an umsiya ni karhanta ni kyan umsiya in mareta au abita ko in kwana inda na gunmu ko au abita ko in kwana wata inda na tana gunmu to fakari hito an yumsiya au yabita inda na fakari hito ni ki an yumsiya inda na shi maraita gunmu aw yabita inda indana ko shi kwana gunmu fa amartu bi ah, fa amartu bi qismatihi ni kora ni ce araba duk wanda adda haƙi a bashi to wannan ashe kenan kaga babun yufakiru rajulu fi salati ko mutun na iya tunani cikin sallah a yi fakiru shi a fi salati mutum na iya tuna wani abu na cikin sallah sai tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shina cikin sallah sai tuno da akwai ta mata zinariya ko ta azurfa wadda an haka wata zakka sai ta haɗa gaugawa ya shiga cikin gida ya ba da umarnin arbata sannan ya haito sahabbai suna mamaki akan gaugawa tashi ne yace na tuna wani abu ina cikin sallah na ta mata zinariya ko ta azurfa don haka ni eh, kada ta kwana cikin gidana ko ta yin cikin gidana ni kura da arbata حدثنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أذن إذا أذنكم إذا أذن للصلاة إذا أكي كيران صلى أدبر الشيطان shedan zai ba da bai lahu durabun shina tarihi kware kware da gaske hatta la ya zama ta'zina hatta la ya zama ta'zina shi kasance ba shi kiran sallah idan aka yi kiran sallah shedan zai ruga da gudu shina rihi sai ya kasance bai jin kiran sallah fa iza sakata muazzin idan mai kiran sallah yayin shu a kabala zai fuskanto fa iza wiba idan an kai iqama a dabara zai koma shekawa da gudu fa iza sakata idan ladan ya yi shu a kawala zai hukanto wallahi ya zalu shedan bashi gushewa bil mar'i ga mutun ya shi lahu shina ce mishi uskuru ka tuna ma lam yakun yaskuru abin da mutum bai kasance shina tunawa ba hatta la da kam sallah har shi kasance bai san ko a wannan yayi ba har shi kasance mutum shina cikin sallah sai shi rikice shi rude saboda dan ya je homai wasu wasi cikin sallah tai to wannan wasu wanda ke faruwa ga mutum cikin sallah ko wajen sallah abu na wanda ke baka ya tunkuɗe shi saboda shi shedan an ba shi dama ga dan adam shina iya shiga cikin zuciya ta hijefa mai tunani to amma tunani wanda ya kasance kowane tunani sauki wanda a hafu tunani wanda an kai akan shi a lahira Ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can ya tunani akan wani haddi min hududullahi daga cikin hadduduka na Allah mina na an kawo mai sadaka wanda ya kasance haƙƙi ne talakawa shina son shirba mu talakawa amma sai manta hito wajen sallah shina wurin sallah sai ya tuna da tuna shina wurin sallah sai yayi maza ya gogawa tashi ya dauki wannan abin ya ya bada umarnin raba shi to kaga wannan tunani na wanda ya kasance na al'amarin lahira wannan shi da sauki kuma bai da komai cikin sallah sai tunani na umar hadabi radiyallahu anhu shi kuma ya tunani a kan tsari na yaƙi ya ce ina cikin sallah na kasance ina cikin sallah ina tsara na ina tsarin yaƙi da za a kai hari wuri kaza ko wuri kaza ko wuri kaza to wannan kuma tunani na wanda kasance na alƙiyoma duk wannan tunani mai kyawu na kuma ko na duniya na shaidan mutum bai ya tun ma kai ne tunani na shaidan ko na duniya na kai tunanin duniya ma in ya kasance gitto ma bijiro maka in dai bai kai ga kamance ga adadin sallaka ba in ba kamance da adadin raka'o'i ba sallaka na lahiya lau amma in ka mance da adadin rakaoi raka'o'in sallaka baka san ko raka'a nawa gare ka ba wasu maluma sun ce sallaka ta ɓaci قال أبو سلمة قال أبو سلمة عبد الرحمن أبو سلمة عبد الرحمن yace idza fa'ala ahadukum zalika idan ɗaya daga cikin ku aikata wannan falyajid shi sajida sai ya tayi sajidai biyu wa huwa qa'idun shi na zamne wannan kuma shi cikin cikon hadisi na manzo wanda ke shina ta hadisi ne na Abu Huraira da Abu Huraira ta wannan hadisi ya ce idan ya kasance kuna cikin sallah idan aka yi kiran sallah shedan zai sheka da gudu shina rihi idan aka kare kiran sallah zai huskanto idan aka yi kama zai saki shekawa idan aka kare kama zai saki dawowa wato in ya dawo sai ya kama sai mutun tunani uskur kaza uskur kaza lima lan yaku kuru ga abin da ba kasance kana tunawa ba hatta ya dalla rajulullah da kam sallah har mutum shi kasance bai san ko raka'a nawa ba wa idza lam yajid ahadukum kam salla idan ɗaya daga cikin ku bai san ko raka'a nawa yayi ba ta sajdataini shi yi sajada sajada biyu wa huwa jalisu shina zamne wannan shi a cikin hadisi wanda kasance shina tahi حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن ابي ذئب an sa'idin huwa ibnu abi sa'idin al-maqburi qala qala abu huraira abu huraira radiyallahu anhu ya ce ya kulu shina cewa yatan qala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira radiyallahu anhu Allah shi da shi ya ce ya kulu nasu mutane na cewa akasara abu huraira abu huraira yana da yawan hadisi shina kawo hadisi da yawa watan lokacin da zama zai karantar da hadisai idan abu hurairah radiyallahu anhu shina cikin nishadi zai karantar da hadisai sosai ke da na son shi karantar da hadisi he da dubu sai shi to mutane na cewa ina da yawan hadisai na cika yawan hadisai cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam abin da sanihi kowa yawan hadisai cikin sahabbai na manzon Allah na dai samu addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na kasance ina halartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zarar na cika cikina, in ciki na cika ban komai ina inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban da nauyi na ɗaukar nauyin kowa ban noma ban kasuwanci abin da ɗaya a gabana in na cika ciki na ina gun manzon Allah zamne sai lokacin da manzon Allah ya shige ni ma sannan in tashi in na san lokacin hitowa ce kuma ya hito kuma sannan in hito sannan kuma ya yi min addu'a addu'ar da ya mini ya kasance na kada in manta da dukkanin abin da karanta ne don haka ni tsare ababa da yawa kware kware da gaske to in ya zauna zai karanta da hadisi zai yi wannan magana in sha so shi karantar da hadisai masu yawa shi na ce watan ya nasu mutane na cewa a kasar abu huraira abu huraira yana da yawan hadisai to da da ni ji wannan da rajulan ni gamu da mutum daga cikin sahabbai fa ni ce bima qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma bima qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albariha mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta jiya fil atamati ga sallah ta isha'i faƙala sai wannan mutum ya ce la'adari ban san abinda manzon Allah karanta ba ban sun surorin da manzon Allah karanta ba ga sallar da an kai ta isha'i faƙotu na ce lam ta sharha baka halarce ta ba ƙala bala na halarce ta ƙuntu sai abu hura ce lakin daga dai ana adari ma ƙara san abinda manzon Allah adari ko lakin daga dai ana adari na sani a surata kaza wa kaza ya karanta sura kaza da sura kaza ni yasa abin da manzon Allah ya karanta ya karanta sura kaza ya karanta sura kaza akwai sauran lokaci alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullahi sallallahu alaihi wa a akwai tambihi babi wannan ya kare na wanda kasance babul amali na fi salati shina da hadisai guda talatin da biyu daga ciki akwai hadisi wanda kasance mu'allaki hadisi tara daga cikin hadisan da sun ka zo wanda ya kasance ba mu'allakai ba wanda ya kasance tsintsana daga cikin su wanda a tsintsa watan akwai hadisi guda tara wanda ya kasance tsintsana babu ta'aliki cikin su hadisi 32 na hadisi 32 na akwai hadisi mu'allaki guda tara sannan hadisi wanda ya kasance watan yayi takarari hadisin da ya takarari ciki hadisi 23 suka yi takarari daga ciki sannan muslim radiyallahu anhu ya dace ga buhari ga riwaya dukkanin wa'annan hadisai in banda hadisi hudu sannan daga ciki akwai hadisai wa'anda kasance an rawaito wa fihi akwai shi wa fihi min al-athari daga ciki akwai abin da an karuwaito an sahabati wa gairihim sittatu athari an rubuta hadisai guda shida bakin abin da a cikin wannan babi kenan sha ya kunshi babi ya kunshi hadisai hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai 32 daga ciki akwai mu'allakai a guda tara akwai waɗanda ya kasance sun kai takarari hadisi 23 daga cikin wanda kenan kasance hadisi an samu hadisai farasitu nan hadisai guda tara alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sani adiba mai zuwa horar ina na zamta shi ba mai shi ba mun yi shayi wa fasala tasihi ko adiba misbahu rawi wa hafaza ala tarhihi wa tadbibi wa katabi saqitin ala tartibi min jihati al-yamini fa shimali fi ahirin aw da qaza iqbali hudda lahu wa hafaka tsare nan ta kare wa hafaska tsare Allah tasihi akan tasihi idan kai rubutu kai tasihi abinda ake ce shi na zuwa wa talbibi sannan kuma tankar buhe talbibi abinda ake kira tasihi idan ka cimma kalima wadda ya kasance ana ganin kamar akwai shakka wannan abin ba daidai ke sai ka rubuta saha kenan ya inganta wannan kalima da ka same ta haka take ba ta da kuskure wa talbibi haka nan kuma yanda an ka samu kuskure sai ka rubuta badun sai ka sa babin gudan ƙato wannan alama ce ta cewa wannan wuni akwai rashin lahiya ga wannan wakata bi saƙidin wakata bi saƙidin sannan kuma ka tsare akan rubuta saƙidin duk abin da faɗi ala tartibi akan tsari min ji da mini duk abin da kasance ya faɗi na cikin rubutu cikin kalmomi sai ka rubuta shi gehe wakata bi saƙidin ala tartibi min ji da mini jihar da ga littafin nan ka fara rubuta ababen da sun ka faɗi fashi mali sannan jiha ta hagu fi ahirin har zuwa ƙarshe ko kuma tanza abin abinda an gaba da ka yi kukumta kudda ko dan ya kare alhamdulillah wassalatu wassalam adiba bugotul ihwani وقال الشيخ تغمده الله برحمته ورؤية المؤمنين له تعالى في الآخرة حق ورؤية المؤمنين غني مؤمني له تعالى غريش الله مدوكين سركي في الآخرة على الكيوما حق غكيانا شا ga bayani nan zuwa wa qalar imamu nawawi imamu nawawi تو adiba 59 wal jannatu haqqun wa qala shehu tagammata hullahu bi rahmatihi wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wadawamul jannati ma'a ahliha haqqun dawama aljanna da yan aljanna gaskiya ce sha aljannatu hiya darun aljanna gida ce kada adda Allahu dara jaza'in li awliyaihi kada adda Allahu Allah ya ta dinta dara jaza'in gida ne na sakamako li auliya ihi ga masoyan shi min al mursalin sune manzanni wan nabiyina da annabawa wa tiddiqina da wanda kasance sun kai mutuka gaskanta annabawa wa shuhada'i da sun kai shahada wa salihin salihai wa hiya daru sawabi gida ce na sakamako wannan imin muqimi da ni'ima da wamammiya wa qala ta'ala Allah shina cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa sari'u ku yi gaugawa ila magfiratin zuwa ga gafara min bikun ta ubangijinku wa jannatin ku yi gaugawa zuwa ga aljanna ita wannan aljanna ardu has samawati wal ardu abinda afadin ta saffadin sammai da kasai in an haga mai in an haga gaba daya guda bakwai da kasai guda bakwai sune fadin aljanna guda Allah yace ce u'iddal lil muttaqina an yi tanadin ta saboda masu jin tsoron Allah wa qauluhu ta'ala da zance ne ta'ala do haka wa fatil jannatu lil muttaqin an ha kusantar da aljanna saboda masu jin tsoron Allah wa qauluhu da zance ne ta'ala do haka sabiqu ila magfiratin min rabbikum sabiqu ku gaugawa ila magfiratin zuwa ga gafara min rabbikum ta ubangijinku wa jannatin ku gaugawa zuwa ga aljanna arduha abinda afadinta ka ardi sama'i wal ardi tamka fadin mai da kasai uidda lillazina amanu billahi wa rasulihi uidda an yi tanadinta lillazina amanu ga waɗanda na yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzanninsa wa dawamul jannati dawama aljanna ma ahliha haqqun wa qad jaa fil qur'ani ya zo cikin alqur'ani nususun kasiratun nasussuka masu yawa ala khuludi ahlil jannati fil jannati akan dawwama yan aljanna cikin gidan aljanna wa ahlin nari fil nari da dawoma yan wuta cikin gidan wuta wa haza ma zahaba ilaihi jumhurul a'immati wannan shine abin da jumhurin maluma sun ka tayi akai ne min salafi wal halafi wa huwa abin da ashi annal jannata haqiqa al janna wan nar da wuta la yabna yani la tamna yani ba su karewa wala tabidani ba su yankewa la tamna yani ba su yankewa wala tabidani ba su karewa ومن ومن أمثلة الآيات أكوي دغا cikin misalai na ayoyi addalati masu gwaji ala abadiyatil jannati akan dawwama aljanna qauluhu ta'ala zance ne ta'ala ya do haka wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha halidun wallazina amanu wa yi imani wa amilu salihati sun aikata ayyuka na kwarai ulaika ashabul jannati wa'annan sune yan aljanna hum ha halidun ana kaddata musu da goma gidan aljanna in sun shiga wa qauluhu ta'ala da zance ne ta'ala da haka na amanu wa amilu salihati wanda yi imani sun ka aikata ayyuka na kwarai sanudhilhum jannatin tajri Allah ce za mu shigar da su gidaddajin aljanna gidaddajin nan tajri min tahta hal anharu koran muna gudana karkashin su khalidina fiha abadan suna masu dawoma cikin gidan aljanna har abada aljanna ya anka shiga ba ita duk wanda shiga aljanna ya shiga zai dawoma cikin gidan aljanna har abada wa qauluhu ta'ala da zance ne ta'ala do haka inna hadha la rizquna ma lahu min nafadin inna hadha wannan la rizquna mu na wanda muka ba dukkanin yan aljanna ma lahu min nafadin babu karewa gare shi Allahumma zuqna aljanna Allah ka azata mu da aljanna wa ma qarraba ilaiha da abin da ke kusanta mu ga aljanna min qawlin aw amalin min qawlin zance aw amalin ko aiki min qawlin wa amalin biman nika wa karamika ya rabbal alamina wa qala shaykhu tagammadahu Allah bi rahmatihi wa ruyatil mu'minina alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am aqidi uzurihim kana an-nasu yasullu kana an-nasu yusalluna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mutane sun kasance suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqidi uzurihim suna waɗanda sun haƙulla zaunuwansu su tigari saboda karamcinsu ala riqabihim akan wayoyinsu maganin dukkanin matsalar da samu kanshi a cikinta Allah ya tabbatar da wannan kasuwancin naka Allah ya sa kuma tunka na shi amfane ka shi amfani jama'a musulmi shi tabbata Allah shi gafarta masa shi gafarta ma dukkanin mahaifanmu da 'yan uwanmu da suka rigaye mu da malummu da suka rigaye mu dukkanin sauran jama'a musulmi da qabliya ta kama yammance sallami sallah idan qabliyar ne kasance ta dauki sunna uku in tana dauke da sunna uku sallah ta lalace in ba ta dauke da sunna uku sallah ba ta lalace ba in mutun yammance da qabliya bai ta ba bai ba da makwahinta na'am eh in yayi ba bada bayan sallah take sallah ba ta baci amma dai ita qabla tana isa ma ba'ada ba'adana ya san qabla amma da ke da alal misali wajen wajen ba'adana wajen qabla na mace sai ba'ada wannan tana isan mata amma in kan mace da qabla gaba ɗaya baka yi ta ba bayan ka sallame sallah sannan ka tuno da baka yi qabla ba to ba ha qabla iyaka dai sallan nan in ya kasance sunna ta dauki sunna uku to sallah ta baci in ba ta dauki sunna uku sallah ba ta baci Mm. Hmm. kamar sallar magariba ce ya zo sami ne ya sami wata abuda eh raka abuda ne abu samu eh an ka cika sallar ta shi ya kawo hmm. raka abuda ne ya kawo eh duniya kawo ta zo ta bi ina zai zauna eh zai zauna ba hmm. ya tashi cika sallah yana tunanin eh. da ya fadiya eh ya cika sallah sun zai zauna kamar irin hukuncin da eh ke bayan ya shi kaza ke to wanda irin wannan sallah da ta faru ga wannan mutum wanda ya kasance ya samu raka'a guda ga sallah ta magariba ya zo ga sauran raka'o'i ne guda biyu ga ka'ida in yi raka'a guda in qada'i zai yi zai karanta fatiha da sura bayyane sai shi zamna shi tahiya in ya ƙare sannan ya tashi kawo raka'a ta ƙarshe ita ma da fatiha da sura bayyane shi zamna shi tahiya ya sallame sai kasance yammanci da ya samu raka'a guda da liman sai raka'a biyu jeri bai zama tsakiyar su ba to wannan da ya ƙari sallah ta da baya tuna sallah ta ta yi saboda abin da bari ta hiya ya bari ta hiya ba ta ɗauke da sunna uku ta hiya sunna zaman ta hiya sunna lafzin ta hiya mustahabbi ba sunna ba ne shi lafzin na ta hiya wannan wadda muka yi ko kuma wacce wadda kasance dukkanin su an roito su daga manzo sallallahu alaihi wasallama yin su da wannan lafzi mustahabbi na in kai wani lafzi wanda ba su ba wanda ya kasance shi na da tsari irin tsari ta tahiya ta yi don hakan ga ashe nan kaga wanda ba zaman tahiya abinda bari sunna biyu ya bari da mustahabbi daya ba su kai sunna uku ba don haka akwai sallar shi ina hukuncin wanda ke da matsalar yoyo sai tsari wani lokaci kamar ya idan ya duba yana iya yanzu zai tsari wani lokaci kuma yana iya zama ya tsari kuma yana shakka to wanda adda irin wannan matsala ana ce mishi salasul bauli mai salasul bauli abinda zai fara yi zai fara zuwa tukuna shi nemi magani shi samu likita shi faɗa mai matsalar da yake ciki in ya kasance ya yi magani magani bai yi ba sannan shi koma daɗa bisa ga duk wanda ya sallah sallah ta yi shi mai yoyin tsari malumma sun kasa shi kashi biyu akwai yoyin tsari wanda ya kasance ya lizimci mahi yawancin lokacin sallah idan yoyin tsari ya lizimci mahi yawancin lokacin sallah ya bar akalli na lokacin sallah to lokacin da wannan tsarin ya hito mai ba zai bata mai sallah ta ba kuma ba zai bata mai arwala ta ba inda ya kasance lazama a kasarar zamani ya lizimci mahi yawanci na lokacin sallah wa faraq al aqalla ya rabu da mahi karamci na lokacin sallah a wannan abin da an misali kaga in muka ce lokacin sallah da bayan ketuwa alhijir zuwa faduwar rana a lokacin sallah a da bayan zawalin rana in rana ta yi zawali lokacin sallah ya kama da lokacin nan zuwa ketuwa alhijir shine lokacin sallah an gane wannan ko da lokacin sallah azhar ita ce salatul ula dan nan lokacin sallah ne in an kai azhar akwai la'asar baya gare ta in an kai la'asar akwai magariba baya gare ta ya kai magariba akwai isha'i baya gare ta ya kai isha'i akwai subahin baya gare ta bakin lokutan sallah kenan da bayan hitowar rana har zuwa zawali ba lokacin sallah bane to in mun kadiba da lokacin a gotawar rana tsakiyar sama zuwa keto alhijir sai a diba a gani awa nawa ne in mun ka samu ko awa nawa mun ka samu wannan wurin suna zamu kasawa kashi biyu in muka haka su kashi biyu sai mu ɗauki awa ɗaya mu sa he guda to in ya kasance yorin hitsari ne ya lalci mahi yawancin zamani to wannan ba zai bata mai sallah ta ba ba zai bata mai arwalla ta ba amma in mun haka zamanin ga kashi biyu ya kasance yorin hitsari ne ya lalci mahi karamcin zamani to shi na bata mai sallah ta shi na bata mai arwalla ta abinda maluma sun ka bayani kenan wasu kuma suka ce a'a mutlaqu zamani aka nihi ya kasance ya lulunci mutlaqu zamani in mun ce ya lulunci mutlaqu zamani abinda an mutlaqu zamani shine da hitowar rana zuwa sake ta ko da keto alhaji zuwa sake ketowa tai shine an mutlaqu zamani kenan awa biyu. awa 24 kenan ko to awa 24 sai a ce a hidda sha uku da sha ɗai sha uku su ne mahiyawa in ya kasance cikin awa goma sha uku duk kusan yawan hitsari na iya taho mai cikin awa goma sha uku to ya lalace mahiyancin zamani kenan ya bar mahi karamcin zamani don haka yawan hitsarin shi ba zai bata mai arwalla tai ba ba zai bata mai sallah tai ba sai dai kawai abin da bai bai limanci limanci abba yi gaba daya mai yawan hitsari ba zai limanci ba saboda lura shi ce ba ta mabiya ne ce. ko ta suna yin kama kafin sallah nan ne ne matsayin ikama a ah, ita ikama sunna ce ga sallah amma ga macin mandubi ce ikama ga sallah sunna ce amma ga mace mandubi ce wa yan aqaman mar'atun sirran nudib idan mace ta yi ikama a sirce ta yi mandubi in kuma ta bari babu komai amma kuma sallah na inganci ko ga namiji ko da bar iqama wasa had walau turikab amdam wasa had sallah ta inganta walau turikat ko da an bar iqama amdan da gangan amma dai matsayin iqama sunna ce matsayin wankan janaba wanda babu alwala ciki ne yayi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance yana yawan wankan janaba in ya hito sai shi arwalla sai dai dan shi salimu ce shin wai baba me yasa nigga in kai wankan janaba in ka hito kuma sai ka sake mai da arwalla sai ya ce to na kasance in ni wankan janaba bayan na yi nisa da wanka na wuce wurare masu yawa ina taba na in taba na shi yasa ka gani in hito in sake mai da arwalla ashe kenan kaga wannan na nuna wankan janaba ya isa ma'arwalla saboda wankan janaba ana kiran shi hadisul akbaru babban kari arwalla ana kiranta hadisul asgar karamin kari ashe duk inda zaka wankewa na gaban arwalla wankan janaba ya gami wurin gaba dai don haka wankan janaba shina isa ma wankan shina isa ma arwalla arwalla ita abba ta isa ma wankan janaba don haka wanda ya wankan janaba bai arwalla ba ya doki abinda wajibi gare shi alwala cikin wankan janaba sunna ce kamar taimama kamar kamar iqama ga sallah sunna ce ko da ba a yi iqama ba aka yi sallah sallah ta yi don haka ko da ba a yi ko ba yi alwala ba aka yi wankan janaba wankan janaba yayi in kana son ka yi sallah da wankan ka na janaba wanda bai haɗu da alwala in ka to ka fara wanki gaba gare ka in ka wanki gaba gare ka sai ka sai ka zubo ruwa ga kanka ka wanki kanka so uku ka wanke tagin damu sau uku ka wanke tagin hagu sau uku ka yi ƙasa da wanka amma kada ka taɓa gabgare ka to wannan wankan za ka yi sallah da shi lahiya no na'am huwa allazi watan shine wanda ya kasance sayyaba ya iyantar da asawa ibara wanda ce ya iyanta ana ce mishi amrul hayyin shi a farko wanda ya fara iyantar da raƙumma. na'am eh. Eh. sajida mutum na yammance da kabla bayan ya sallami sallah sannan ya tuno da ita to ya samu shi ba da wannan lokacin inda tunawa na ya samu shi ba shi ya sallami sallah sai tuno da bai kaula ba ya samu shi ba da wannan lokacin ba da sai ta isa mata amma in an ka dauki lokaci ba da ba ta isa mata eh eh eh hmm. na wa hitsari a ah? <laughs> kamar ka koma cikin tambayar ka ta dazu to mi a bayani akwai da ko an tambayar gabata da ma'ana. Oko, ai cewa haka yi abinda za ka cewa sura tambayar ka, shin askaru ɗin da aka yi, askaru wanda aka yi filiyomi wa laila suna da adadi ko babu su da adadi to akwai masu adadi akwai wanda ba su da adadi duk akwai ababa wanda ya kasance watan hasiya ce maluma sun jarraba ta jarriba ce akwai ababan da an ka keɓance da wasu adudda kamar yanzu irin hasbun Allah wa ni'mar ana yin ta ɗari huɗu da hamsin sabahan wa musa'an wannan an jarraba ne daga maluma magabata an samu wannan riwaya ga su na wannan to amma bancin wannan akwai azudda waɗanda ya kasance a aka iyakance akwai askaru waɗanda ya kasance mahadudai ne kamar irin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar waɗanda aka yi bayan sallah waɗannan mahadudai ne sannan kuma akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyul la yamutu biyadihi alkhairu wa ala kulli shay'in qadir wannan manzo Allah ya ce wanda yayi dari cikin yini babu wanda shi shi lada sai wanda sai wanda yayi hiya da haka nan wanda hiya da haka nan ya yi shi lada ashe kenan kaga ana iya yin dari din kuma don haka ashe dai duk lokacin da malumma sun ka hidda wani adadi suka ce ayi babu komai dan dauki wannan adadin an yi shi kamar irin misali na ga hadisi wanda ya kasance shi da dan ramni kadan na ƙulhuwallahu ahadun ana dubu ranar arfa hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ana ƙulhuwallahu ahad dubu ranar arfa kaga wannan adadi ne in aka ka ɗauki wannan adadin kuma aka yi shi yayi babu komai akwai fa'ida ga yan adadi duk lokacin da an kai wani adadi sirrin da a cikin wannan adadin kina iya tasiri addu'a wadda aka yi lokacin hudu ta farko bayan an kare hudu ta farko wasu za su daga hannun suna addu'a mun yi bayani akan lokutan da ake addu'a swahiyar sallah ko a mun yi bayani akan lokutan da ake addu'a akan lokacin juma'a wace sa'a ce ake yi wannan addu'a mun yi bayani da sabanin da an kai na malumma wasu suka ce da ketu alhijir haka dai aka kama wasu suka ce lokacin da liman yake saman membari bayan hudu ba sai suka ce gabanin hudu ba wasu suka ce bayan hudu ba ta dai wasu suka ce bayan hudu ba ta biyu haka dai a kama har zuwa kusan haduwar rana don haka duk lokacin da ka ɗauka cikin wannan lokuta waɗanda malumma sun hakawa akan sabani kusan biyu duk wanda ka ɗauka yayi wanda ya sha wani abu na maye in ya sha abin maye ya mayantu sosai bai san inda yake ba in yi saki babu saki a in yi a wanda sha maye ina zuwa wanda sha maye na haram in yi saki akwai saki wanda sha maye na haram in yi ɗaya ta bawa ne akwai ɗaya da bawa wanda sha maye na haram in yi kafirci akwai kafirci abinda manuma kenan suka ce maye na haram shina ana zata da sake gare shi sai fa in ya kasance wanda sha maye na haram ya kai bai rarrabewa tsakanin dabba da mutum bai rarrabewa tsakanin sama da ƙasa nan ba za a zata da kafirci ne ba ba za a zata da saki ne ba amma in dai sha maye kasance shi na ya tantancewa da ababa in yi saki ana zartar da saki Eh. idan mutum ya riga idan mutum ya yi hulɗi, da mata ta yi babu listawa na akan cewa sai ya ciyar da ita ciyarwa ga wadda an ka saki wajibi ta amma ga wadda kasance mai ciki ce mace in ba ta da ciki idan ya kasance aka sake ta ba a ciyar da ita amma ana ba ta wurin kwana ana ba ta mabit amma ba a ciyar da ita sannan kuma idan mutum ya saki idan mace ta rabu da mijinta rabi rabuwa ta hul'i wannan babu gado tsakanin su sai in ya kasance sake riji'i ne amma wanda ya saki mace sake riji'i kamar yawa mace saki daya sauran igiya biyu tana cikin idda ba ta cika idda ba in ta rasu shina gadonta tana cikin idda ba ta cika idda ba in ya rasu tana gado ne wannan kenan in dai ya kasance ya sake ta take guda ko sake biyu bai kai sake uku ba to kowane suna gadon wani in tana cikin idda amma wanda yawa mace hul'i alhulu dalaqatun ba'inatun tullari a fiha hul'i sake na wanda ya kasance ne babu kama aure gare shi don haka wanda ya riga yawa mace sake na hul'i koran nan ta mutu bai gadon ta koran nan ya mutu ba ta gado ne alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam